shi in tambaye ki akwai wani gata da ya kai mutum joda ta ce shi kenan idan baki yarda ba da ni to amma ki sani ni ba kowa ba ce face yar aikin gidan kaltum ta ce naji duk da haka ni i want to be your friend joda ta ce tom shi kenan allah ya ba mu haƙuri da juna amin tun daga ranar suka zama wasu irin ƙawaye tamkar hanta da jini duk da ba su taɓa ziyartar gidajensu ba jo da waya na birge ta amma ba ta iya magana yasir ya gabatar da iyayensa gurin dad domin shine ya wakilci iyayenta an yi maganar aure an saka sora tumont da zaran ta yi js da ta yi jarbawanta abdullahi na cike da bakin cikin rasa ta amma ya kudurci sai ya more ta kafin ta je ga mijin nata wata zuciya ta ce ta hakan zai faru ok soyayya za ka kulla da ita to ta yaya zan kulla soyayya da ita bayan tana tsoro na sai kuma ya ce zan koya mata yadda za ta so ni da kyawawan halaye na na daban da na daban kyautatawa tausayi kulawa da sauransu murmushi na ga yayi na jin daɗi daga ranar ya fara shirye-shiryen yadda zai fara mata joda an shirya cikin baƙin yadi mai flowers red ta yi matukar kyau kamar ba juda ba wannan yadin yana daidai daga cikin kayan da mr Marafa ke aiko mata da shi tun kan kayan da make Of cosmetic kayan sawa duk wani da take bukata sai dai kawai ta gan shi gashi ba ta ganin dat ballantana ta masa godiya haka abin ke tafiya joda ta waye sosai fiye da zaton kowa ta fito kenan za ta tare taxi da sai ga direba ɗinta dafa kanta tai tace ce oh god shi wannan direban sai ka ce aljan ban san ta yaya yake sanin shidul dina ba tsaki ta buga ta shiga bayan ba su tsaya ko ina ba sai gidan su kaltum har ciki suka shiga sannan ta shiga fala wata mata ce ta gani cikin shigar alfarma tare da far'a ta joda ta zauna sai kallon ɗakin take ruwa da lemu aka kawo mata sannan suka sai sake gaisawa ta ce mama gurin kaltum na zo mama ta ce ke kawarta ce ko joda ta ce a eh, school din mu daya mama ta ce aya sunan ki? joda ta ce zainab muhammad amma an fi kira na da joda mama ta ce eya eh, ai kuwa ina jin zancen ki gun kaltum kullum ba ta da zancen da ya wuce na joda joda ta yi murmushin nan suka shafira kasancewa kaltum ba ta nan a taki, joda ta shiga ran mama da za ta dawo kuwa ta yi mata sha tara na arziki haka ta koma gida cike da murna duk da bata haɗu da kwaltun ba amma ran ta fes domin kuwa mama akwai kirki ta fito daga mota ne kenan suka yi ki da abdallah murmushi ya sakar mata ita ma kuwa ta maida masa abdallah ce kanwata daga ina haka joda ta ce gidan kawata na ce abdallah ce shine baki kira ni na rage miki hanya ba ko na raka ki joda ta juya cike da mamaki ta ce kai ne kake faɗan haka abdullahi ce ba laifi ba laifi ne ba sako ne daga zuciyata joda ta ce zuciyar kafa abdullahi ce kwarai da gaske joda kin san zuciya takan aike ka da sako a gurin da baka zato kuma ga wanda baka yi tsammani ba joda ta ce lallai kam na ga alama daidai nan ta kawo hanyar ɗakin su ta ce ya abdullahi sai an jima abdullahi ya daga mata gira sa na da sa, da gangar jiki ba za su gaji da ganinsa ba joda ta shiga ɗakin su kanta duk ya ɗaure game da zantukan abdullahi ita dai a iya saninta wanda ake so ake yi wa waɗannan kalaman to amma ko maya ne za ta jira ya furta sannan ta yanke hukunci har ta fara bacci ta je muryar mai gadi yana faɗan ta fito ga yasir can ya zo joda ta ce kai ni fa ba zan iya tsayuwa ba ka ce ya shigo haka ko aka ya shigo ɗakin su goggo ta ba su guri a cikin firansu ne yake gaya mata da ya gama gidansa kaf gobe za su kawo lefe three week masu zuwa za a ɗaura aure joda ta sadda kanta kasa, ta ce allah ya kai mu haka suka sha firarsu har zuwa wani lokacin sannan yi mata sallama tsalle ta buga sannan ta shiga kwala gwaggwa kira gwaggwa ta ce ke lafiya wannan kira haka fa joda ta ce albishirin ki gobe za a kawo min lefe na Gwaggo ta ce wane laife kuma bayan na ce ba na buƙatar kowace bid'a. Joda ta ce ai ya ce wai da kan shi zai kawo. Gwaggo ta ce to Allah ya kai mu amin. Ta shirya tsaf za ta je sukul ta yi wa gwaggo sallama. Kofar ɗakin su ta haɗu da Abdullahi. Joda ta ce a'a ya Abdullahi ina kwana kai ne a nan. Abdullahi sakar mata murmushi ni ne kanwata. Kin tashi lafiya? Joda ta ce lafiya lauya ya su Abdullahi ya ce kalau yanzu sai ina. Joda ta ce sukul mana. abdullahi ya ce oke to mu je na raka ki ko joda ta ce da ka bar shi ma abdullahi ya ce o oh, na dai gano ba kya son gani na a tare da ke joda ta ce ba haka bane ba na gode kawai ta ci gaba da tafiya har gate sannan ta shiga motar motar ta direba ya ja ta suka wuce abdullahi ya murmushi ya ce da sannu zaki shigo hannu na yarinya ya juya ya shiga din su. jin ihun amina ya sa shi tsaki ya san waccan antance ta zo yana isa ya gansu a falo yana isa ya gansu a falo sai hauka suke tsaye yayi eh, a kofa yana sauraron su masura na faɗin magana ya fara ya fara ya fara ci tunda Ahmad ok masura na faɗin magani ya fara ci tunda Ahmad ya fara daga waya na tace a cikin sanmi hadda tambaya na yake waya gida Amina ta ce kai amma dai wannan malamin yayi wallahi Abdullahi ya buga tsaki ya shiga ɗakin su ko gaishe ta ma bai tsayaye ba hajiya ta ce ni wai na rasa kan wannan yaron wallahi tudas din nan fa ya canza hali masura ta ce ya ji da shi can dan iskan yaro kina ga ko gaida ni ma hobe ba hajiya ta ce barsa zan ji zan ji me ke sa masura ta ce anti ko wallahi har na hango ni kan jikin ahmad din nan amina ta kyalkyale da dariya wallahi ko anti zaki sha zaki sha kama shi da laushi zaki sha kamshi da laushi hajiya ta ce kai ban san iskanci mai ta za ki nuna masa kirikiri koya tun wuri ki saki tunani ki sauya ra'ayinki kar kar ki yarda ya gane kina son ya taɓa ki idan ma ya taɓa kin ki masa bala'i kina ji na ko masura ta ce eh ina ji anti Abdallah kuwa ɗakinsa ya faɗa kan gadonsa yana shiga ɗakinsa ya faɗa kan gadonsa ya rungumo filo duk juyi joda yake gani da marmishinta yana tuna dimfil ɗinta haƙoranta fes ga wushirya a tsakiyarsu wanda ta ƙara mata ta ƙara mata kyau sosai da sosai rintsa idan saye yana hango sa manne da ita lips ɗinta ya ruku ya saka a nasa wani yar ya ji jikinsa jikinsa na rawa ya kai nasa bakin kan nata a hankali yake tsotsar su tamkar mai shan minti yana ƙara limshe ido can ya ji an buɗe gambu firgigi ya buɗe idanunsa uban tsaki ya buga ganin an katse masa tunaninsa hajiya ce ta samu guri ta zauna ta ce abdalla me yake damun ka ne please abdalla ya ce please mamma ki kale ni please ganin haka yasa hajjiyar ta fita ɗakin tare da cewa allah ya huci zuciyar kaɗana. tana fita ya buga tsaki ya ci gaba da juyi yana ganin kamar yana tare da joda Goggo ta aika ma dat sako cewa za a kawo lefen joda dat ya ji daɗi ya ba da ta tike ya ce a basu idan sun kawo Gwaggo ta sha godiya kamar me da safe gwaggo ta shiga kicin tare da Hassana mai aiki suka yi snacks da miya sai meat pie. Gwaggo ta da kuɗi aka aka so mata Maltina da Exotic Colombia biyar biyar sai olive alive shi ma biyar haka aka haɗa kayan abin sha'awa ne karfe hudu na rana sai ga sagir da abokansa da abokan shi biyu sun kawo lefe one set sai ga yasir da abokan shi sun kawo lefe one set kaya tubarakallah daidai bukata shirye-shirye kawai ake yi gobe dauran auren joda da yasir kasancewar ta yi jiniyo secondary school ɗinta joda an sha kunshi da kitso duk da kitson fulani ne amma ta sha kyau dad ya yi tsaye ya gyara ma joda ɗakinta ba laifi duk wannan hidimar da ake hajjiya ba ta da labari abdallah kuwa kamar ya yi hauka domin kuwa san joda yake kamar mi ya yi kuɗi irin ya yi kuɗi irin gaya mata ya yi gurin ƙudurin gaya mata komai zai faru ma dai ya faru amma ya gaji da dakon san nata Jodi ta kira Kaltum da telefon ta gaya mata Kaltum ta yi matukar mamaki mai zai sa a yi mata aure daga yin JSCE. Cike da alhiri ta gaya mata mamanta mamanta haka suka dunguma suka zo tare mama ta mata turarurruka da yawa da humra su kwalacca da kuma sauransu ko da suka isa gidan ya fara ya fara jama'a gogo da makota da yake ba kowa ya san su ba kaltum kuwa fushi take yi da joda akan me za ta ɓoye mata har sai da aka zo final da kyar gwaggo ta shawo kan kaltum ɗin ta haƙura suka ci gaba da hidimar bikinsu duk inda joda ta saka kafa kaltum na biye da ita joda ta ce ni kam wannan makalan na menene kaltum ta yi rawo da ta haba joda ke ba kya jin kewar kowa ne joda ta ce to ai ba yau zan je ba yasi ya ce sai na girma sosai kaltum ta ce hmm, wallahi wana ke yake yi yau din nan za ki je gidan Yasir kuma ba zai sarara miki ba. Joda ta ce, kamar yaya kenan? Kaltum ta ce, a'a, abun ma ma'aurata mana. Joda ta ke ke ni fa ban gane ba. Kaltum ta ce, zo ki ji. Ta ja kunnanta suka je, ta ja hannunta suka je gadin ta shiga zayyane mata komai. Joda kuwa ta sa mata kuka, Kaltum ta ce, ke, da Allah ki min shiru. daidai na abdallah ya shigo dama kuwa yana kallon su ta windo ya ɗauko kyalle ya bata cak ya tuna mata da Mahmud ta karba ta goge hawayenta. Abdallah ya ce, Joda rana ba ta karya fa sai dai uwar ya ci kunya. Ranar wanka ba a koyon cibi, Joda ina son ki, ina son ki, ina son from the bottom of my heart. Joda ta ce, what? Ya Abdullah ka san me kake faɗa kuwa? Abdallah ya duka ƙasa ya ce, haba Joda, so ba ruwansa da nasaba kuɗi ko mulki, wallahi ina son ki, so ba na wasa ba ma. Joda ta ce amma me yasa ya ka boye mini sai yanzu da bamu da abin yi. Abdullahi ya dago da sauri ya ce yumin ke ma kina kina so na kenan. Joda ta shige cikin kaltum ta ce ya Abdullahi, ban isa in ce ba na son ka ba. Kai ne mutum na farko da ka ji tausayi na a gidan nan bayan Hafsa. Abdullahi ya murmushi ce na gode da kika fahimci haka kanwata. a take ta ji tausayinsa ya ratsa mata zuciya ta ce ka yi haƙuri ya abdullahi kaddara ta riga fata ko ba komai na san kafi karfi na abdalla ya ce na gaya miki so ba ruwansa da nasaba kuɗi ko mulki joda ta ce haka ne ina maka fatan alkhairi allah ya zaɓa maka wata wadda ta fi ni amin ji suka yi ji suka yi hasana na kwala ma joda kira hakan sa suka juya ga baki ɗayansu ta ce ya abdullahi sai wata rana na gode abdullahi ya yi mata murmushi ya ɗaga mata hannu tuni hawaye suka ciko a idananta kaltum dai sai bin su take da ido take yi wanda wanka ta yi ta sake shirin abinta sannan ta koma ta kwanta a hankali ta kira sunan kaltum kaltum ke san wani abu wallahi tun safe nake jin faduwar gaba na rasa dalili ina ta maimaita inna lillahi na karanta alkur'ani amma kuma sai abin da ya ci gaba tsoro nake ji yana shiga ta sai wani sanyi nake ji kamar zazzabi haka kaltum ta dafa juda ta ce don worry bestie fargaba ce kurum kike yi insha Allah ba abin da zai faru kat agogon ɗakin ya buga da sauri ta ɗaga kai ta dubi agogon kaltum ta ce kin kusa zama mallakin yasir na san yanzu ana gama sallar juma'a za a ɗaura aurenku jola ta yi murmushi ta runguma filanta ta ce kaltum kamar ba zai yiwu ba wallahi mafarki nake kaltum ki da ni kaltum ta yi jugum tana kallon joda can kuma sai ta tashi ta ɗauko mata ruwa ta ba ta sha tsam na ga ta tashi ta je ta shiga duddubawa drop ɗinsu da ƙyar ta ganta wata jaket ce ta ɗauko ta saka tare da saka kanta a ciki tana shakar turaren da ya kusa shekara bai cire kamshinsa ba karfe biyu da rabi daidai kamar yadda aka tsara za a ɗaura auren joda da yasir a kofar gidan mr marafa dutch shine wakilin joda sai eh, alhaji baushe shine wakilin yasir a kan sadaki dubu talatin liman ya fara gabatar da komai da ba ma ba da amanar joda a hannun Yasir. Yasir ya ce ya karba. Da ta ce duk da ba ni bane ba mahaifin wannan yarinya ba amma na ba wa Yasir gidana da ke kan kasuwa. Baushe ya ce ba mu gane ba mu ba kai bane mahaifinta. Da ta ce dama a zaton ni ne mahaifinta ai mahaifinta ya rasu aiki suke yi a gidana. Baushe ya kalli Yasir ya ce Yasir dama ka san da haka Ya yar aiki za ka aura liman ya ce don allah ku bari a shafa fataha mana baushe ce shi kenan allah ya sanya alkhairi har ya fara bismillah sai baushe ya ce dakata mr marafa daga ina take daji ya ce fulani ce fulanin daji ne dajin sokoto baushe ya ce what fulani yo me ya haɗin mu da fulani wallahi sam na fasa ba zan ba wa ɗana izinin aurenta ba ya ce haba ba. me abin me aibin su Bahaushe ce kai rufa min ka babu aure a tsakankanin mahauta da Fulani. San ba za ka aure ta ba, ba da yawuna ba. Haka ya ja hannun ɗan shi yana ta kuka suka bar gidan. Duk yadda jama'a suka yi da shi sam ya ƙi fahimta. Da je hassala matuƙa gashi ya gayyato abokanan shi. Da je kira liman gefe za su tattauna ban jira jin abin da za su tattauna ba. Na gudu ganin irin bacin ran da dadi ɗin ya shiga gudun uwa